ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Auren Shehu kashi na ashirin da biyar. Har ƙasa suka tsuguna suka gaishe ta, ta saboda na faɗin ku tashi, ai ba sai kun tsuguna ba. Umar ne ce da ita wajen Zainab suka zo. Doye da ta so ta ɓoye disappointment ɗin jin Zainab aka zo nema, sai da ya nuna akan fuskarta. Da kanta ta yi musu jagora har cikin falon dadi. Sai da ta tabbatar sun zauna sannan ta wuce ciki, ta shaida wa Ami halin da ake ciki. Ta ƙare da wallahi matasa ne, daga kin gansu kin ga 'ya'yan manya. Amma na san rashin mutuncin yakura, yanzu sai ta watsa mana ƙasa a ido. Na ga tunda ta haihu take jin maganar ki da kyau, ko za ki lallaɓa ta tafi ta su gaisa. To, yakura ce ba a mata abin arziki, bari na gwada sa'a ta. A ina kika ce? Cewar Ami cikin fargaba abin da zai je ya dawo. Suna can falon malam. Ami ta ce, To, bari na gwada. Ami ni fa bani da wasu baƙi da nake jira. Dan Allah ki ce musu ba zan gansu ba. Cewar Zainab tana ƙoƙarin gyara daifa ɗin shehu. Dan da Ami ta faɗa mata tayi yi baƙi, ta ce su shigo ciki mana. Ta ce da ita ai maza ne. Ta yi mursisi ta ƙi tashi. Amina dubanta ta ƙara da faɗin kiwa Allah da manzansa ki je ki ga ko su waye yakura. Barka fa suka zo miki. To ame me zai sa baki maza su zo nema na saboda Allah da manzansa? Har kina cewa wai an ta sauda tana cewa daga gani 'ya'yan manya ne. Ni ina ruwa na da girman iyayensu. Ban san su ba, ban zuwa kuma. Rai a baci ame ta furta a matsayina na mahaifiyarki na baki umarni ki tashi ki je ki ga ko su waye. Ba kuma na san musu. Zainab na jin haka ta shuno baki. Ta miƙe tsaye tana gungune. Doguwar riga a tamfa ce a jikinta. Da ke jikin jego ne ta ƙara cikowa ta ko ina ta murmure. Dan kwalin tamfar ta ɗaura irin wannan ɗaurin da ake yi ture ka gatsiya ta ja mayafinta ta yafa a kafaɗa ganin tana ƙoƙarin ɗaukar wa amme ta ce ki bar shi mana tunda bacci yake tana mi aza shi a kafada ta ce a'a ai na zata barka suka zuyi. na je wa 'yan barka ba jinjiri bata tsaya ta saurari ami ba ta yi fuhu ta waje kamar wadda za ta tashi sama usman kuwa tunda suka zauna tsira a kofa idanuye duk da umar ne ke zaune a daidai kofar umar na ƙoƙarin masa hira amma ina hankalinsa baya jikinsa ya yi nisa baya jin kira sallamarta da shiga falon lokaci ɗaya ne idanunta akan umar ya fara sauka inda shi kuma usman ya shiga dubanta cikin rudani idan aka ɗauki yanayin tsiwa da ta shigo da shi da kuma tsayinta komai na zainab ya canza dama zainab da rariyar mace ce amma yanzu sai ta zama irin matanan da aka fi sani da zaratan mata kamar wacce makerin kyau ya ƙara ƙera ta babban abin da ya saka shi cikin rudani shine yadda ya ga alamun kumburi a kafarta da kuma yadda alamun jego ya bayyana a dukkanin gaɓoɓin jikinta daɗin daɗa ga jinjiri kwance akan kafaɗarta. Ba kunya ta gama ƙarewa Umar kallo tas, ta tabbatar ko mai kama da shi bata taɓa sani ba. Tana ƙoƙarin kallon Usman ta ƙarasa ciki, faɗi take san da zuwa, gashi kuma ni ban san ku ba, bare na san a dangin wa kuka zo min. Cak ta tsaya da duban shi, kamar da shi ma idanunsa ke cikin nata. Idanun da har ta koma ga mahalicinta ba za ta taɓa mantawa ba. Baki ta buɗe da niyyar magana, bayan sakani ta sake rufewa. Ji take kamar mafarki take, sai kuwa ta limshe idanunta na ɗan wasu sakanni sannan ta sake buɗewa mai kama da usman ɗin nan dai yana nan bai ɓace ba sai mata suwa da ya nufo ta kallonsa take tun daga sama har ƙasa shigar da ya sa ya ƙara kwarjini kai ka ce wani basarake ne ko kuma wayayyen ɗan kasuwa wanda ya ci ya tara bata daɗa gasgata abin da zuciyarta take faɗa mata ba sai da ya tsaya a gabanta ya kalle ta sai ya kalli jinjirin da ke kafaɗarta da lokacin bai samu ya ga fuskarsa ba cikin yanayi mai wuya fasaltuwa ya furta abu zainab ta rintsa idanunta don tun daga kwakwalwar kanta har zuwa yatsun kafafunta ta ji kira abu ya sake kiranta yana kokarin riko ta zainab ta ja da baya da sauri tana mai girgiza masa kai murya na rawa ya furta na sani abu na san ban kyauta miki ba ba miki adalci ba juya ta da sauri za ta fita sai a sannan usman ya ga fuskar ta kwarar shi wanda ganin shi ya sa shi zama dirshan. Umar ne ya taso ya tsuguna a gabansa tare da taɓa kafaɗarsa. Usman ya ɗago da sauri ya dube shi. Gaba ɗaya ya manta da zaman shi a fala. A hankali ya furta, ɗana ne, na zalunci Abu Umar. Ba da niyya kai ba, za ta fahimce ka, za kuma ta yafi maka. Cewar Umar yana ƙoƙarin ƙarfafa wa Usman gwiwa. Zainab kuwa da ta shiga ciki ta tarar da Ami, Anta Sauda da Halitta zaune a falo. Ko ta kansa bata bi ba, ta shige ɗakinta yayin da hawa yake gudana daga idanunta. kallon kallo suka shiga yi kowanne na tunanin ko lafiya kafin daga bisani ami da halitta suka bi bayanta anta sauda ta yi zamanta a cewar ta koma menene ita dai tana daga nan ami da halitta sun yi juyin duniya na akan zainab ta haɗa masa dalilin kukanta amma ta ki sai kai da gwiwa da ta haɗa tana ta rera kuka mai sauti inda shehu ke kwance kusa da ita yana taya ta da nashi kuka ganin ba za su samu abin da suke so a kusa ba halitta ta ɗau shehu ta miƙa ami tana faɗin ami bara na bi sawun bakin da kika ce sun zo gunta ba mamaki ko sakon mutuwa suka kawo mata eh gaskiya mazabu bayan su Allah sa dai ba su tafi ba da sauri ta fita anta sauda na tambaya ta ko lafiya ta ce mata tana zuwa a falon dadi ta tarar da su zaune inda Zainab ta bar su. kallo ɗaya ta yi wa Usman ta gane shi fuska ta ɗauke da yanayi daban-daban ta furta me yasa Usman me yasa sai yanzu ka zo me ya makara da kai har haka kar ka faɗa min duk watannin na baka gane kuskuren da kuka tafka ba sai yanzu bai taba tunanin wani daga cikin dangin Zainab za su ganshi su kyale shi ba tare da sun mai wankin babban bargo ba. Amma duka tunaninsa ya manta malam yana da ya kamar halitta, wacce har abada ba za ta taɓa canzawa ba. Yana mai duban ta cike da godiya ce na ya kuskure mafi girma kanwata. Shin ko za ku iya yafe min? Yafiyar mutum ɗaya ce mafi muhimmanci a gare ka. Shin za ka zauna ne nan kana da na sani? Ko kuwa za ka shirya gyara lamarinka da iyalinka? Cewar halitta tana mai duban Usman, wanda ya tashi cikin azama yana faɗin, a shirye nake kanwata. To bismillah. Nan suka bar Umar. Halitta na tafi Usman na biye da ita. A bakin kofar ya dakata, Halitta ta shiga ta ce da Ammi ta dan shirya, za ta shigo da bakon da ya zo. Har ya shigo ya tsuguna a gabanta bata gane shi ba. Bai sa ta cike rudani ba, sai da ta ji ya bude baki ya ce Hajiya, ban san da wani ido zan kalle ku ba. Ban san da wani baki zan ba ku hakuri ba. Waye wannan wai Halitta? Ammi ta katse shi tana kin gasgata zuciyarta. da nuna shi da yatsa tana faɗan kar dai wannan mace amana mai gadin da malam ya ɗau yar cikinsa ya bashi amma a ƙarshe ya saka mana da shari jan haka an ta sauda ta ware idanu zuciya ta ɗaya ta furta haba ke kuwa haji alisha duba ki gani fa da kyau ina za ki haɗa wannan waye-yanka yanka kamulallen mutum mai daraja da wannan tsinannen almajirin haba an ta sauda kada ki manta wanda kike magana akai shine mahaifin ɗan da yakura ta haifa inda kara ba za ki zagi uban ɗan yakura ba jiki a sanya an ta sauda ta ƙara duban shi wato lalle da gaske shine mijin yakura to dama ƙarya ake yi da aka ce shi mai gadin gidan malam ne ko dai dama ɓadda kama ya tun asali ɗan masu hali ne ya zo musu a almajiri shi dai usman ya sunkuyar da kai zai iya jura dukkanin hukuncin da za a ɗauka matuƙar ba za su hana shi iyalinsa ba anta sauda na so sakiya ta ce mm, to gaskiya dai ina ga dama tun farko akwai kuskure ai ni da na san wanda aka aura yakura da san banta da hankali na ba haji alisha ai ina ga zai fi a bari ya shiga ya sami yakura a can su sasanta Sasanta me? ame ta katse ta a fusace. Bata gushe ba ta ƙara da babu wata sasantawa. Da tana so su sasanta ai da bata shigo ciki tana mana kuka kamar wadda aka aiko da sakon mutuwa ba. Ke ke san wace ce yakura? Ka sace min ya, ka kai ta dokar daji, ka katse mata karatunta. Sai da ka tabbatar ka bata mata rayuwa, sannan ka sako ta a mota tsabagen zalunci. Tunda ta dawo ba mu kara gane kanta ba, ta zamar mana kamar bakuwa. A haka ta nan ciki, sai da ta haihu za wani kwaso jiki cikin manyan kaya ka zo gare mu ka ga maka kama da matsiyata ko kana tunanin za ka yaudare mu ne da wayewa hawa yake fita daga idanun usman cike da nadama ya furta wallahi azin ba haka bane hajiya ba wannan bane manufata na yi kuskure kuma na yi nadama ku yafe min a shirye nake da na ɗauki duk wani hukunci da zaki yanke min amma kar ku raba da zainab wallahi ba zan iya rayuwa ba ita ba to tantabara ai watannin da ka koro ta ba rayuwa kake ba ko gawa ne kai duk wannan tsawon lokacin tashi ka fitar min daga gida tashi ka fita cewar Ami cikin daurewa fuska nan sa halitta suka shiga bata hakuri amma Ami ta juya musu baya haka kuma duk magiyar duniyar nan yayi wa Ami da ta bari ya gana da Zainab ya kuma ɗauki shehu amma ina Ami ta riga da ta hau sama haka ya ƙarashi hawaye ya fito ya ta da umar jikin mota yana jiransa yanayin da ya ga usman ya sa ko tambayar halin da ake ciki bai ba kawai mota suka shiga umar ya tada suka juya kan motar bakin gejaure jaure ya ci gaba da musu fadanci har dai Umar ya fito da kuɗi ya danƙa masa. Yana godiya ya ɗaga masa hannuwa suka fita. Bayan tafiyarsa abokin aikin Jauro yake tambaya shi nashi kasan. Jauro ya hana. Cewa yake kai me hana ka zuwa ka karɓi naka? Kana ganin mota mai numfashi da kuma irin manyan da ke jan motar, amma kai fuska. To wallahi rabon da naga mota irin wannan ta shigo cikin gidan nan tun malam na da rai. Yanzu dai ba za ka bani ko sisi ba? Ko asi ban baka? Cewar Jauro yayin da ya wuce yana lissafin adadin daɗin da zai ci da kuɗinsa. har suka kai hotel ɗinsa babu wanda ya tanka bayan sun yi faki ne za su rabu umar ya dube shi kar ka damu usman komai zai daidaita murmushi kawai usman ya masa sannan ya wuce ciki ba tare da ya iya ce masa komai ba umar ne masa oda abinci ya sa aka kai masa har ɗaki ganin yunwa na neman halaka shi ya sa ya ɗan caccaki abincin amma sam ya kasa sukuni bare ya rintsa sai juyi yake akan gado ko da ya duba agogo ya ga sha biyu ta yi ya tashi wuf Jallabiya ya sa akan singiletin da ke jikinsa ya nufi ɗakin Umar kai tsaye. Zainab kuwa tun tafiyar Usman ta shiga wani hali. Zuwan shi ya fama mata ciwon da take tunanin ya fara warkewa. Amince ta yi ta bata baki, ta kuma mata alkawarin kar ta damu. In dai Usman ne ba zai ƙara sa kafa a gidan ba, ta masa kora kare. Maimakon ta ji sanyi a ranta kamar yadda Amin ke zato, sai ta daɗa saka ta a cikin wani hali mai wuya. Kwance take akan gadonta, ta tsira wa Shehu ido, amma a zahiri tunanin babansa ne ya addabi zuciyarta. tambayoyi kala-kala take yi a cikin kanta. Shin me ya same shi har ya canza haka? Ya aka yi iya shiga irin ta wayayyu haka? Me ya kawo shi wajenta? Shin ya zo ya tafi da ita ne? Ko kuwa dai ya ji labarin ta haihu shi ne ya zo ya raba ta da ɗanta? Yigar jikinta ne ta ji ta tashi yayin da ta ji makogaranta ya bushe. Tashi dai tana neman ruwan da ta saba ajiyewa a ɗakin ta rasa. Dole sai da ta fita tana fikicin kicin don neman ruwan sha. Tun fitowarta daga ɗakin ya lura da ita. Yanayin duhun falon bai sa ya kasa gane Zainab ba. ta gabansa ta gifta amma san bata lura da shi ba har ta isa kicin ɗin hakan ya ba shi damar shigewa ɗakin da ta fito gana an bar kofar kicin ɗin a wangale ba sakata bari a samu kulle ya sa ta ɗan ja tsaki ta yi sauran ƙara sa ta ja kofar ta rufe sai a sannan tsoro ya kama ta ta yi saurin ɗaukar ruwan gora ta shige shige kamar wadda za ta arta a nakare jin tahowa ta yi saurin aje shehu ya koma bayan kofa ya tsaya ko da ta ƙara su ta ga kofar da ta rufe da hannunta ita ma a buɗe da gudu ta sa cikin wajen shehu waka shi ta tana mai duba lafiyarsa. Ta ga dai lafiyarsa kalau, sannan hankalinta ya ɗan kwanta. Babu mamaki tsabar tunanin da take yi ne sa ta yi zaton ko ta rufe kofar. Ƙara aje shi hutai. Hannun hannunta ɗauke da ruwan ta sa kofar ɗakin ta ja ta rufe, don suka haɗa idanu. Ta buɗe baki za ta saka masa ihu ya saurin janyo ta jikinsa tare da haɗe bakin shi da nata, ya fara kisan ɗinta. Don tana ƙoƙarin ƙwacewa har jikinta ya sanyi, ta yi lamo tana ganin ikon Allah. Kafin daga bisani ita ma ta fara mayar masa da martani. Kukan shehu ne ya da su cikin hayyacinsu. Usman ya yi baya da sauri yayin da ita kuma ta ƙarasa wajen shi. Cikin ranta tana gode wa Allah da ya ƙwace ta daga hannun Usman. Ya jingina jikin bango, cike da so da ƙauna yake dubanta yayin da ta ɗauki ɗan nasa cikin tattali da rarrashi. ta damu da yana wajen ba, ta sanya masa abin da yake buƙata a baki. Shehu ya sauran cafkewa, ya shiga zuƙa, dama abin da yake jira kenan. Yadda ya ga ta ɗan ritsa idanunta alamun ta ji zafi, ya sanya ya matso kusa da ita da sauri yana faɗin sannu sannan abu da zafi ko sai a sannan ta tana ashe fa ba mijinta ba ne ta yi saurin jan mayafi ta rufe kirjinta manyan idanunta ta watsa masa cike da harara ta furta malam me ya kaka gidan nan tsakar dare haka yaushe ka fara haura katanga me ya kawo ka ɗaki na dab da ita ya zauna hakan ya sa ta ɗan daɗa muskutawa domin ba da tazara tsakaninsu hakan ya ƙara sa usman daɗa matsawa kusa da ita ita ma ɗin ta ƙara matsawa haka suka yi ta yi har ya ƙure ta a jikin bango wai menene ne zan maka ihu wallahi to in kin mai ihu an zo an gana a ɗakin matata shine me wace matar taka idan ma kana shirin dawowa da ni ne wallahi gara ma ka fidda rai ka riga da ka sake ni ai don kiya ɗaya ne ko uku babu ni babu kai saki kuma ni usman na sake ki to abin naki kuma ya koma share abu takaici yasa ta kasa magana ganin ba ta da niyyar tanka masa ya sake furta yanzu dai menene shaidar sakin da na miki fi sabilillahi ina yake tashi ta a fusace har nonanta na fita daga bakin shehu ya ɗan saka kuka amma ko ta kansa bata bu ba sai da ta ɗauko takardar da ya bata ta aje masa ya bi takardar da idanu cike da tsiwa ta kara da idan ka gama duba zaka iya fitan mun daga ɗaki takardar ya ɗauka ya buɗa gani abin da ke cike ya sa shi dariya tabbas zaton shi ya tabbata ganin yadda yake dariya ya sa ran Zainab kara baci musamman da ta ji ya furta wai ko so dakin buɗe takardar nan kuwa abu ko kuwa dai tsabagin ba a iya karanta a jamu ba ne bata so ya san bata buɗe ba saboda kar ya gane tsabagen tsoron yawan sakin da ya mata ya sa. Da haka ta bi shi da amsa. Na karanta mana, da ban karanta ba ina zan san sakin da kamun. Ta ƙarasa magana tana mai ɗora shiwa a kafaɗarta domin ta samu ya gyatsa. Idanun shi na kallonta yana mata dariya ya buɗe takarda yana faɗin to kuwa abu sai dai wata takarda kika karanta amma ba wannan ba. Dubu wannan da kyau ki gani. Ban sani ba ko kin san yanayin rubutun malam. Allah ya ji kansa da rahama. Wannan rubutun shi ne. Duk da dai jinya ta sa bai fita sosai ba. hannu na rawa zainab ta karɓi takardar ko shakka babu rubutun ya fi kama da na ɗan koyo kalma biyu ne kacal sai da ta nutsu da kyau ta gane menene a ciki zainab amana fuskarta ta cika da hawaye ta ɗago tana dubansa usman bai gushe bai furta wannan shine nasiha ta ƙarshe da malam ya bar min malam bai manta lamarin ki ba duk da yana gabar mutuwa ni kuma na masa alƙawarin mutuwa ce za ta raba ni da ke zainab ba zan taɓa sakin ki ba duk rintsi wuya na san ba riƙe mala amana yadda ya kamata ba amma wallahi azin din nema na da ƙoƙarin gani na na zama wayayye ɗan zamani ina yi ne ba don kowa ba sai dan ke a tunanina ba kya ƙaunata shine dalilin da kika haɗa da makiyana a kashe ni kuma na san babban dalilin da yasa ba ki ƙaunata saboda ni ba ƙauye ne ba gidaje da ya saurin katse shi ta hanyar ɗora yatsunta akan leɓensa hannu ya sa ya kama yatsun nata ya yi kisin sannan ya tashi tsaye ya karɓi shehu daga hannunta babu musu ta sakar masa shi ya kwantar da shi a gefe sannan ya daɗa jawo ta jikinsa yayin da ya zauna a bakin gadon ya ɗora ta akan cinyarsa yana goge hawayen da ke gangarowa daga idanunta ya ce na sani abu na san kina sona. na raƙiba ta faɗa min ta gaya min kina sona. kina ƙaunata tun san da nake a gidaje na shi yasa ma na kasa jira na gama wayewa gaba ɗaya na falfalo da gudu domin neman yafiyarki ashe ina can an haifa min shehu tsaya sunan wa ma ya ce Cike da kunya Zainab ta cusa kanta a wuyansa. Usman na mai rantsa idanu ya furta idan kika ci da kallon lame na haka abu, zan baki kanin shewa a daren yau. Ja haka ta yi saurin zame jikinta daga nashi. Yadda ya dariya tana fitar da sauti ne yasa ta gane zolayar ta yake. Ita ma dan dariyar ta sa. Har sai da dariyar ta ta koma ta farin ciki. Yau ga su dai tare cikin so da ƙauna. Suka yi mai isar su, sannan Zainab ta furta Usman. Mm? Usman ya amsa yana mai daɗa janyo ta jikinsa. Ba kai ba, jinjiri na sunan shi Shehu, Usman. Dago ta yana kallanta, kallo mai narkar da zuciya, idanunsa na shaƙin ƙwalla. Ya furta duk bakin cikin da na saka ki a ciki? Kina tunanin na sake ki? Amma kika sanya wa ɗanmu suna na Abu. Zainab ta kiɗa kai alamar E. Ga mamakin ta sai gashi ya tada ta tsaye, kana shi kuma ya durƙusa har ƙasa. Hakan yasa ta yi yunkurin tada shi, amma ya ƙi. Cewa ya dan Allah Zainab ki yafe min. Dan Allah ba dan halina ba ki yafe min. Matuƙar biki ya fi min bato wallahi ko da ɗasa ce ki zan yi sai dai na yi, amma ba zan iya rayuwa babu ke ba Zainab. Daɗi kamar zai kashe ta, ta ma rasa abin cewa kawai sai ta rungume shi. Hakan ya daidai da shigowar Anta Sauda, Halitta, ami. Usman ya saurin sakinta cike da kunya. ami kuwa juya ta da sauri tana faɗin, kai yaran nan yaran zamani, wallahi Halitta kin cuce ni. Anta Sauda ma sim sim sun ta bayanta, ya rage sai Halitta, wacce bakinta ke kunshe da dariyar mugunta. hakan ne sa Zainab fahimtar abin da ke faruwa. Cikin tuhuma ta ce halitta ke ce ko? A'a fa, na ɗan ji hayaniya ne a ɗakin tsoro ya kama ni. Don kuwa na san ke da bebi Shehu kun yi kaɗan duk wannan making noise ɗin. Shi ne fa na taso su zo su gani ko lafiya? Ta ƙarasa magana tana kashe mata idanu ɗaya. Kai, yarinya nan baki da mutunci wallahi. Cewar Zainab tana mai jifan halitta da fulo. Halitta ta yi saurin kaucewa tana duban Usman, wanda tun shigowar su kunya ta sa ya kasa sukuni. Ta ce Malam Usman, bayan abin da ya faru da yau zai fi kyau ka wuce da matar ka gobe don ko ban ji akwai wanda zai so ya ƙara hana ka ba halitta zainab ta raka mata tsawa yanda halitta ta saurin ficewa tana mai rufo musu kofa tana fita zainab ta ce oya usman shi ma ya zo ya kama hanya ta yama ya shigo gidan ya ba ta amsa da sabon mai gadin ku kawai za ku sake dubu ta biyar na bashi ya buɗe min kofa abokina umar na can ta bayan gida yana jira na ba zan tafi ba sai kin alƙawarin zaki bi ni mu koma yola yola kuma riga shehu fa riga shehu nake so na mayar cikin garin yola irin wannan tsarin da shugaban ƙasa yake burin yi labari ne mai tsawo ima alƙawarin zaki bi na tukunna zan bi ka duk inda ka sa ƙafa usman cikin jin daɗi ya janyo ta jikinsa ya sumbace ta a goshi sannan ya sumbace shewa a kumatu tare da masa addu'a sannan ya fita suna kewa juna sassanyar iskar damuna da ke kaɗawa bayana ta tsaya a baranda inda ta saba tsayawa ba dai yamma bayan ta kammala duk wata hidima ta gabanta ba komai ke sa ta tsayuwa a wajen ba illa ta ƙare wa estate ɗin da mijina ta ya gina da sunan rigar shehu kallo ba ta taɓa manta shekaru goma da suka wuce ba daren da usman ya lallaɓo ɗakinta bayan ami ta hana shi ganinta tana murmushi yayin da ta ɗora hannunta akan ƙaton cikinta na haihuwa ko yau ko gobe da ke tuno yadda ami ta sako daga dokin fashin da ta hau bayan ganinsa da ta yi runguma da juna ko da usman ya koma washe gari kin ya dasa gaisa ta yi ta dai ce bata yadda zainab ta bi shi ita kaɗai ba sai dai ya jira su yi arba'in sannan sa'an ta sau da su bi su su ga mahallin da zai aje mata ya haka kuma su gana da wasu daga cikin danginsa. Kafin wa'adin an mai cika, Usman ya sha zarya a Kano da Yola. Daya daga cikin ziyarar tashi ne ya bata labarin Esther ɗin da yake ginawa tare da taimakon Umar da mahaifinsa. Da kuma tarin hannun jarin da suke bukata domin ta da raga shehu ta zama wajen neman kuɗi da juya shi. sau da kuwa lallaɓa ta ta koma gidan janaral da kafanta bayan ta gama hallin Usman da irin tarin dukiyar da ya mallaka, dore na shi da tai. Ta yi ta wasali ga Allah, ta gane mutum ba abin raina ba ne. Shi kuwa Jauro Tun bayan da ya gane Usman shi ma ya saduda. Kullum cikin bin Usman yake da bukatunsa, ka har ya kai ga bin Shiola. Da ke Usman mutum ne bai gaza taimaka masa ba. Har aiki ya bashi a cikin estate ɗin rigar Shehu. Sanda Usman ke mata jawabi akan yadda suka tsara rigar Shehu, gani take kamar abu ne mawuyaci. Amma da yadda Allah cikin shekara goma, Usman ya taka matsayi mai girma a wajen samun ci gaba. duk da suka Iliya sun iya su koma sabon estate ɗin kamar yadda Usman ya bukata. Sun ba da matasa da dama wanda suke kula da shanu a wajen kiwo. Haka kuma cikinsu akwai manoma waɗanda ke noma a filin da aka ware na musamman. Fili aka ware sosai inda ake kaɗa shanu su shawagi da kiwo, wanda bayan an kaɗa su tarkensu na ake ɗibar takin noma da kuma siyarwa gwamnati a matsayin takin zamani. Bayan haka akwai wajen kiwo ta tsuntsaye kamar kaji, zabi, agwagi da dai sauransu. Haka zalika sauran ƙananan dabbobi ma da ba a bar su a baya ba. Haka Umar ya samar wa Usman Investors Aka gina asibitin dabbobi a cikin estate ɗin. Suna raba ribar 50-50 bayan sun samar wa ɗimbin jama'a ayyukan yi, wanda ya haɗa da masu aiki a factory ɗin sarrafa madarar shanu zuwa yogurt da fresh milk. Rigar Shehu ta zama ɗaya daga cikin factory masu samar da yogurt mafi inganci. Zainab ke koyar da matasan matan da aka taho da su daga Rigar Shehu, don gaba ɗaya an hana su tatsan nono, bare su kai da fitatan lamfara da nono. Haka kuma Shehu ya gina 'yar ƙaramar firamare a cikin rigar. ya ɗauko malamai gwanaye ya biya su domin koyar da yara. Yangancin makaranta ya sa har jama'ar waje suna kawo yaransa karatu na. Hakan ya sa Usman da Umar suka yi tunanin buɗe sakandare da zara an yaye ɗaliban firamare na farko. Usman ya zama abin alfahari har a wajen gwamnatin jihar Yola. Sabida gudunmawar da yake bayarwa ta ɓangare daban-daban wanda ya haɗa har da killace jama'arsa. Sun daina yawon kiwo, bare su shiga gonar wani, bare a zo ana tashin hankali. Rigarsa ta samar wa matasa da yawa aiki, asibitin dabbobi da ya bude ya zama na ɗaya daga cikin ingantattun asibiti a cikin garin yola haka kuma ya kawo yola foreign investors da yawa ba laraba ba ba tura ba wanda a da umar ke bin su ko za su sa hannun jari a cikin ragar shehu yanzu su ne ke kawo kansu da buƙatar yin haka haka kuma a ɓangaren malantaka ba a bar shehu a baya ba ya zama hamshakin malami kuma fitacce wanda ke da ɗimbin masoya a cikin garin yola da sauran garuruwan arewa tsayuwar ɗaya daga cikin motocin usman ƙirar range rover ne ja hankalin zainab Usman ya fito sanye da manyan kaya, shuɗin shadda ɗinkin jamfa, hularsa a hannu, gashin kansa ya kwanta lubluf kamar hula. Shehu ne ya duro daga ɗaya ɓangaren. Tana ji babansa na masa faɗan bai hana shi durowa daga mota kamar wani buri ba, yayin da yake ƙoƙarin taimakawa a ƙannan Shehu. Hassan da Husaini su ma duka suka fito daga mota. Inda Shehu ke da shekara goma a duniya, wata uku ya rage Hassan da Husaini su cika shekara shida a duniya. Hannun Usman riƙe da na 'yan biyu, inda Shehu ya ruga a guje yana faɗin sai na riga ku zuwa gurin mama. suka nufo ciki zainab tana murmushi ta juya zuwa falo domin ta rasu tana shiga falon shehu ya karaso da gudu ya rungume ta hakan yasa usman da shigo sa kenan ya daka masa tsawa yana faɗin ka sake ta ka kayar min da mata sai na lallasa ka shehu hakan yasa shehu matsa gefe da sauri zainab ta yi dariya kana ta ce ayya mana malam ina laifin shi dan ya rungume mamansa ba haka ake yi ba ai a hankali zai rungume maman tashi kamar haka cewar usman yana mai rungumo zainab Daka yaran suka bi su da kallo Usman ya ce maza kuma ku matso ku mata yanda na Amma fa a hankali, kar a bige gimbiya ta ciki. Kamar jira suke, da sauri suka ta wasu duka ukun suka rungume kafafun Zainab cike da su da ƙauna. Lallai fa, auren shehu. Zainab ta auri shehu, ta yi rayuwa da shehu, ta kuma ga waye shehu. Abokan hira, wannan yana nuna mana cewa biyayyar iyaye ba ƙaramar ababa ce, kuma duk abin da iyaye suka ɗauka suka baka ko da mara kyau ne in kai hakuri wata rana sai ya zama mai kyau a yadda aka ba zainab shehu tana ta ƙin shi a ƙarshe sai ya zame mata abin alfahari to da fatan wannan zai zama mana darasi mu zama masu biyayya ga iyaye ko da bayan ransu ne duka duka da haka wannan labari na shehu ya zo ƙarshe abin da muka karanta a ciki daidai Allah ya haɗa mu aladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana a madadin ni abokiyar hira da injiniyanmu da ta haɗa mana sauti maman Ramadan sai manajan shiri Maryam A. Baba Sangandalin waƙa muke cewa da ku mu haɗu a wani sabon labarin.